بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صلِّ على محمد يا رب صلي عليه وآله اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum a sauraro mu da haka. Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau Litinin kuma tayar Amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon. Ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su. Bayan wani gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su. Daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da muryoyin masu sauraro duniyarmu a yau.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 wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. adala masu sauraron su kuma ga aminu ibrahim kiyawa ya shigo tare da labaran duniya da dumi su. jama'a saurari assalamu alaikum labaran duniya farko muhimman kanin su. iran ta yi da gunda baki da duniya ta yi kan laifukan yaƙi da isra'il tafka a gaza ƙungiyar hezbollah ta ce ruwan rokokin 'yan gwagwarmaya ne suka tilasta wa isra'ila amincewa da daktar da buɗe wuta hukumar kula da shiga da fice ta najeriya ta tafke da makamai guda uku a iyakar kamaru da najeriya kungiyar jihadul islami ta amince da jejin da dakatar da buɗe wuta da isra'ila ba tare da sharaɗi ba yanzu kuma ga cikakkun labaran iran ta yi da gunda baki ya duniya ta yi kan laifukan yaƙi da isra'ila take tafkawa a wata zantawa ta taro da min wajen kasar iran amir abdullahi ya yi da takwaransa na kasashen labanan da siriya ya yi tir da gunda baki da kasashen duniya suke yi game da danyen aiki da gwamnatin yahudan sahiyun take ci gaba da tafkawa a yankin gaza har ila yau ministocin harkokin wajen kasashen guda uku sun yi musayar ra'ayi kan irin halin da ake ciki yanzu haka a yankin gaza da kuma irin matakan rashin tausayi da gwamnatin sahiyun take ɗauka kan al'ummar gaza da haddasa shahadar mutane da dama tare da jikkata fiye da ɗari biyu ciki har da mata da yara ƙanana a nasa bangaren ministan hakim wajen kasar siriya faisal mikdad ya yi ishara game da tonawar da ya da sojojin din majalisar ɗinkin duniya antonio guterres game da buƙatar gawa da ake da ita na ɗaukar matakan takawa isra'ila burki nana ta ci gaba da harin ta'addanci take kaiwa kan fararen hula a gaza kuma ya cir da harin da ta kai a baya bayan nan a nasa bangaren mazan musamman na masar ɗinkin duniya a yankin falastini ya bayyana takaicinsa kan sabon laifukan yaƙi da gwamnatin sami ta tafka a baya bayan nan da kai na kai hari kan al'ummar gaza ya ce ci gaba da kisan yana da isra'ila take yi ya zama abin kunya a lokacin da duniya ta sa ido tana kallo ƙungiyar hezbollah ta ce ruwan rokokin 'yan gwagwarmaya ne suka tilasta wa isra'ila amincewa da dakatar da buɗe wuta babban sakajin ɗin ƙungiyar hezbollah sai da hassan nasrullah ya da cewa yanzu komai ya bayyana a fili ga isra'ila abokiyar gaba a jiya lahadi tana son dakatar da buɗe wuta ne kawai don ba za ta iya ci gaba da jurewa makaman roka da ake harba mata ba daga Gaza. Har ila yau ya ce, Na yi farin ciki sosai game da mayar da martani da dakarun Falasɗinawa 'yan gwagwarmaya suka yi ga Isra'ila domin idan kashe babban kwamanda Shahid Aljabiri ya tafi ba tare da ɗaukar fansa ba. To zai sa Isra'ila ci gaba da kai hare-hare don haka ya zama wajibi a jinjina al'ummar Gaza game da tsayin dakar da suka nuna. Said Nasrullah ya kara da cewa tsayin dakan al'ummar Falasɗinu kamar na ƙasar Labanan ne da hakan ya ba su damar kare ƙasarsu ta da aka bawa Isra'ila sabbin sharuɗa ko taƙi ko taso. Idan ana tuni a ranar Juma'a ta gabata ce sojin Isra'ila suka kai hare-hare ta ko ina a yankin Gaza da hakan sun yadda shahadar Falasɗinawa arba'in da uku ciki da yara ƙanana guda goma sha biyar ta kuma da jikata mutane guda ɗari uku da goma sha ɗaya. Hukumar kula da shiga da fice ta Najeriya ta cafke da yalan makamai guda uku a iyakar kamaru da Najeriya. Rahotanni sun bayyana cewa hukumar kula da shige da fice ta ƙasa NIS ta sanar da cewa jami'an ta sun kama wasu mutane guda uku da ake zargin da makamai ne akan iyakar mufun da ke kan iyakar Najeriya da Kamaru. Garin mufun wanda yake karamar hukumar Ikom a jihar Cross River ya kasance cibiyar kasuwanci da 'yan kasuwa na duniya ke yada zango yayin da suke safarar kayan abinci man fetur da sauransu da motoci zuwa kasar kamaru babban kwantarolan hukumar ta nis mai kula da iyakar ƙasa ta munfu shi ne sanar da cafke mutanen a wasan ruwa da ya fitar ga manema labarai a jiya lahadi an kama mutanen da ake zargin ya dauke da wata jaka da a cikinta akwai manyan bindigogi guda biyu da alburusai guda uku da wasu kayan tsafi da kuma wayar salula kirar tekno kuma tuna aka mika mutanen ga ofishin 'yan sandan da ke yankin na etong don gudanar da bincike a kansu da yake karin haske game da kokarin da hukumar ke yi na tabbatar da tsaro a iyakokin ƙasa kwantarolan ya ce sun kirkiro da matakin gudanar da taro akai-akai ta sarakunan garuruwan da ke kan iyaka domin ganin an samu nasara a da take yi na ganin an tabbatar da tsaro a iyakokin kasar ta Najeriya. To masu saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Ƙungiyar Jihadin Islami ta amince da jajen ne dakatar da buɗe wuta tsakanin Isra'ila ba tare da sharaɗi ba. rautani sun bayyana cewa kungiyar gwamnatin falastin ta jihadar islami ta amince da yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta tsakaninta da amtacin ƙasar isra'ila ne bayan kwashe kwanaki uku cur ana ba ta kashi bayan shiga tsakani da ƙasar masar ta yi an taɓa da fuskantar barin wuta a yankin falastinu bayan da isra'ila ta kai hare-hare a yankin gaza inda nan take da dakarun gwamnati suka mayar da martani inda suka rama makamar roka sama da ɗari a isra'ila lamarin da ya tilasta gwamnatin mamaya sanya yahuda su shige maboya domin kaucewa harkokin yan gwagwarmaya kuma jikkata yahuda da dama da kuma ja musu munar asara a nasa bangaren sakataren din kungiyar jihadar islami ziyad al-nakhala ya faɗi cewa Ƙungiyar ta samu a wani nasara akan isra'ila bayan ta kasa dankara mata wani sharaɗi kafin amincewa da dakatar da buɗe wuta bayan kwashe kwanaki uku ana ba ta kashi sai dai ƙungiyar ta ce ta kafa wa Isra'il shayar ɗin sai ta saki rusunoni falastina guda biyu da take tsare da su kafin ta amince da dakatar da buɗe wutan. Da ƙarshe ce duk da cin yarjejeniyar da ya dakatar da buɗe wutan amma 'yan gwarmaya suna da haƙƙin mayar da martani a duk lokacin da Isra'ila ta sake kai musu hari. Daga ƙarshe za ku ji cewa an shiga rana ta hudu a tattaunawar da ake yi a Vienna na farko da yarjejeniyar nukiliyar Iran. Manyan jami'an ƙasar Iran da na Rasha tattaunawar da ake yi a Vienna na sake faɗo da jajjan nukiliya iran sun yi wata ganawa tsakanin su da jami'an ƙungiyar tarayyar turai domin kammala jajjan da aka cimma kan shirin nukiliyar iran na zaman lafiya a lokacin da ake shiga rana ta hudu ta komawa teburin tattaunawa tun ranar alhamis ta gabata ce tawagar iran a tattaunawar karkashin jagorancin ali bakir khani ya isa birnin vienna na kasar austria inda aka ci gaba da tattaunawa da bangarorin kasashen turai guda hudu kan fasancin mata takunkumi jami'in na kasar iran ya bayyana cewa yanayin yadda tattaunawar take gudana a vienna yanzu lokaci ne mafi muhimmanci don ne a sake samar da yadda da amana tsakanin bangarorin biyu cikin gaggawa a nasu bangaren da kasar rasha na dindindin a hukumomi na kasa da kasa da ke vienna wanda shine ke jagorantar tawagar rasha a tattaunawar ta neman ce mai takunkumi ya rubuta a shafinsa na twitter cewa mun sake ganawa da yurik mora mai shiga tsakani na ƙungiyar kasashen turai a tattaunawar ya nuna alamun samun ci gaba a tattaunawar kuma yana fatan za a ci mu yarjejeniya ya ma'ana nan ba da jimawa ba to masu saurare ƙarshen labaran duniyan kenan. Madala Aminu Ibrahim Kiyawa nan dauke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin na namuriyar masu sauraro tare da Hassan Barka. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri ne dai na rediyo Hausa VOH da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin makoto a kwarya To a rana irin ta yau dai lokaci ne da muke baku damar isar da ku na sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci na rediyo iran barkanmu da wannan lokaci da fatan kwana cikin goshin lafiya muna godiya da dama da kuke bamu muna miƙa sakon gaishe gaishe mu zuwa ga yan uwa da abokanin arziki ina gaida mai gabatar da wannan shirin hassan barka sannan ina gaida haɗa mai kwamfuta mai yama akwai babba tsoho mai albarka sannan akwai yakubu mai yakuba mai aski ba da raka akwai lawal madam fada da kadar daga da ilyas ilyasu kulawa da birahim haruna bingirawa da isa jigan mai saje da alkasin da abakar rahaman da nazifi kowa da kowa da ina muku barka da wannan lokaci Assalamu alaikum BOH muryar jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana na zifi Ibrahim lugar malam shagar lokacin government daga Sokoto a tarayyar Najeriya. Kamar kowane karshen sati a yau ma za mu yi amfani da wannan dama domin gaisa abokanmu na nesa da na kusa. Farko yana gaida hada mai kwamfuta mai yamma Ahmad Ladan Girkau Sanusi Madattai Isu Madattai. Bala ruwan kanwa Faruku Maheka Roga yago mai aski aka Ibrahim Haruna mai anguwa Ilyas Kurezi Ilyas Yakubu Digawa Dozima Usman Taxi Motoci Tahir gadar. Kabiru Solo Usman Rabi Mai Aski Samariya Haruna Dan Nijar Mamman Dan Bare Bari Muhammad dan bare bari kenan tasirin unguwar tudu da magaram na agwa mai faci alkasan baban liman ahar tsoho mai albarka nijar abdulaziz prezi letoro mai sens hassan alhaji umara hussein star kaso kwalliya gazali abdu ta sawa nijar ibrahim haruna mai anguwa mamman shafi'u tupac mai wata baban yi fajiwa ta kai isa jikan mai saje gwani lawal ali da kura da bukari roga roga sai ban banzema da ke agadas da fatan sun ji kuma sun kuna cikin koshin lafiya mai gaishe su na zifi ibrahim rugar malin shagar lokacin gwamnati daga sokoto a tarayyar najeriya ku tashi lafiya sunana abdurrahman wanda aka yi sani da abdo kibiya na kira ku ne daga nan unguwar karmari ta birnin da mu a jamhuriyar nijar ina so a bani dama kamar yadda aka saba duk ƙarshen mako wajen meka saƙon gaishe-gaishe ga yan uwa da abokan arziki to na farko ina gaida hassan barka shine mai watsa wanga shiri ɗari bisa ɗari ina mishi fatan alkhairi ina gaida abokin nau shine ibrahim baban gida wanda aka yi sani da kashimoni ina gaida president mamman lawan abdu bakwai shugaba ne na ajiye je nazari ina gaida mataimakin nashi shine Abdulmajid Alhayat ina gaida ma'aji shine Mamallawan Didi ina mashi fatan alkhairi ina gaida Isu Madattai Sunushin Madattai ina gaida husaini Sitar kasuwar kwalliya gabaki daya yan garin Kadamari ina ma kowa da kowa fata na alkhairi mai magana Abdurrahman wanda aka sani da Abdo Kibiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashen Hausa na BOH sunana Ibrahim Haruna mai anguwa bingira buza jihar Tawa jamhuriyar Nijar mazamni kasar Kamaru. Mamba a kungiyar haɗin kan matasan Nijar. Kamar kowane ƙarshen mako a yau ma na shigo shirin ne domin in gaida 'yan uwa da aminan arziki. Da farko ina gaida Muhammad Mubarak Matsamayar da Magara. Akwai Uda Muhammadu Jakori da Magara. Akwai Sanisi Madattai da Magara. Akwai Haji Ali Salisu Sani DJ maharis shugaban kungiyar haɗin kan matasan Afirka a jihar zander Akwai Kadore Diga ga ɗan filanin warji musamman ta da kumar Ilyasu Yakubu Digawa ba. Akwai Isa Bukar Tsoho mai albarka. Akwai Murtala mai shayi bakin kwastan House Sokoto. Akwai abokina Samaria Haruna eh, mazamni ƙasar Libya daga ƙarshe ina gaida ɗaukacin jama'ar da ke sauraron wannan shirin mai albarka. salamu alaikum biyu wacce Hausa ta harar musulunci suna na shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura kaman ga rana da kuke ba mu dama mu gaida yan uwa da amanan arziki zan yi amfani da wani dama kamar haka farkon shirin dai Hassan Mamman Barka ne maka fatan alkhairi da kai da duka jama'a cikin gidan nan mai albarka da kuma ma'aikatan wannan rediyo mai albarka da farko dai ina gaida hada mai kwamfuta akwai Ibrahim Haruna Wingirawa ba zamanta da Isuhu Matattesu musu matatte ba zan manta da yahya danno azare muhammad damban akwai shugaba audu ne lome abokan rani san bauna ba zan manta da isu baturen gona wanda yake birnin kudu alhaji sani dan kaka mai fanta ba zan manta da alhaji Marwa, marwana as yaji bakin bata eh, nan kano ba zan manta da yahya sonitar wanda yake garin mata mai akwai sunusi wanda yake agadas ba zan manta da ilyas wanda yake agadas da duka da yawan da cikin gidan nan masu albarka saboda kasan san dambu in yawa bai jin mai ina gaida kowa da kowa cikin gidan na Allah saka da alkhairi shugaba Iliya ne kanti da shayi garkin daura kaman Assalamu alaikum Radio BOHead Jamhuriyar Musulunci Iran mai magana kwamar Tiliyasu Yakuba Digawa daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. Game da dama da kuke ba mu muke tofa albarkacin bakin mu zan yi amfani da wannan dama na isar da sakon gaisuwar sada zumunta ga yan uwa da abokan arziki kamar haka akwai Hassan Barka mai gabatar mana da shiri a wannan gida mai albarka akwai Ibrahim Iromo Dake akwai Yusuf Haruna Kariya Nijar akwai Ayuba Sarkin Hakuri Lafiya akwai azifi ibrahim dogar malam shagari da ke sokoto akwai faruk mahekaroga da ke jihar sokoto akwai haɗabi mai kwamfuta mai yama da ke jihar kebbi a tarayyar najeriya akwai adam a hamza daura da ke jihar kebbi a tarayyar najeriya akwai isuhu suleiman madatai da magaram da ke nijar akwai sunusi maɗatai da magaram da ke nijar akwai kabiru sule da ke da magaram akwai yakuba mai aski badaraka akwai samariya haruna idris da ke jihar kasar libya akwai ibrahim haruna mai anguwa dingirawa buza mazaunin ƙasar kamaru ɗan nijar akwai murtala da basi kaga dama da ke jihar kano a tarayyar najeriya akwai babangida buba fajewa da ta kai da ke jihar kano a tarayyar najeriya akwai yawale sani ta kai da ke jihar kano a tarayyar najeriya akwai murtala da basika ga dama da fatan dukkaninsu sun ji suna cikin koshin lafiya mai gaishe ku kwamaratiliyasu yakuba digawa daga jihar bauchi a tarayyar najeriya da fatan za ku yi hutun ƙarshen mako lafiya na gode boh assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan rediyo na iran gidan rediyo musulunci barkamu da wannan lokaci a muna miƙa godiya a gare ku a yanda kuke ba mu dama a duk ƙarshen mako mu gaida yan uwa da abokan arziki yau ma ina so ku bani dama miƙa saƙon gaisuwa ga yan uwana da abokan arziki farko dai ina gaida ta zulaihad maman amina da fatan ta sallar juma'a lafiya sannan ina gaida yata aminatu sannan nan ina gaida babban abokina gwani lawan aligamadan da fatan ya salla juma'a lafiya sannan ina tura sakon gaisuwa gurin suleiman shu'aibu gamadan sannan ina gaishe da abokina hamza shu'aibu aidi gamadan sannan ina gaida abokina aliyu musa gamadan da fatan ya salla juma'a lafiya sannan ina gaishe da na'ima musa da ke jihar kebbi jegalo kalgamban da fatan ta salla juma'a lafiya sannan ina gaishe da bukari da ke yobe da fatan ya sallar juma'a lafiya sannan ina gaishe da salmanu ahmed da kewabe da fatan ya sallar juma'a lafiya sannan ina gaishe da atiku abubakar sadiq da ke nan kanan dabo da fatan ya yi sallar juma'a lafiya sannan ina gaida kowa da kowa cikin wannan gida mai albarka da fatan kowa ya sallar juma'a lafiya allah ya nuna mana wani satin lafiya to masu sauraro da hakan ne kuma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin lahirin waɗanda aka jumuriyansu ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa bai salam a huta lafiya madala yanzu kuma sai shirin duniyar mu a yau duniyar mu a yau jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka haka barkamu kuma da sake saduwa da kowa a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a duniya ta fuskokin siyasa ko tattalin arziki ko tsaro ko zamantakewa da dai sauransu ina mukan yi dubi akan su da ma bayyana mahangar masana a yau shirin namu da Allah zai mayar da hankali ne dangane da har-haren da Isra'ila ta kaddamar a cikin wannan mako akan yankin zirin Gaza tare da kashe wani adadi na falasinawa da suka hada da mata da kananan yara da sunan murkushe ƙungiyar gwagwarmaya ta jihadar islami a yankin zirin gaza da kuma abubuwan da suka biyo bayan waɗannan hare-hare na mayar da martani daga ɓangaren ƙungiyoyin falasinawa da kuma matakin da isra'ila ta ɗauka da ƙarshe na mika kai da kuma neman a sulhu da kuma dakatar da buɗe wuta wannan da shine abin da shirin namu zai dubi a sa da yardar allah da fatan masu za a fi musu na hankali domin jin cikakken shirin. A ranar Juma'a biyar ga watan Agustan shekara ta 2022 ne dai jiragen yakin Isra'ila suka fara kaddamar da munanan hare-hare akan yankin zirin Gaza da ke Falasɗinu bisa umarnin Firaministan Isra'ila yair lafid da kuma ministan yaki na isra'ila bani gat jiragen yakin isra'ila dai sun fara kaddamar da hare-harensu ne a yankin jabaliya wanda yake kudancin yankin zirin gaza da sunan cewa suna ragargaza wasu daga cikin sansanonin kungiyar jihadar islami ne da kuma isra'ila ta yi kokarin bayyana cewa yakin da take yi bai shafi sauran bangarori ba da suka hada da hamas da dai sauransu a wannan karan tana yaki ne kawai da jihadar islami duk da cewa dai wannan batu na isra'ila wanda yake a matsayin wani salo na yaudara kamar yadda sauran kungiyoyin palestinawan suka kalle shi bai yi nasara ba domin kuwa sauran kungiyoyin palestinawa yan gwagwarmaya sun tsaya tare da kungiyar jihar islami kafada da kafada wajen mayar da martani akan isra'ila a lokacin da isra'ila ta fara kaddamar da har haren nata ta fara ne da kisan wasu daga cikin manyan na kungiyar jihar islamin inda a ranar juma'a din suka kashe taisiyar aljabari wanda ɗaya ne daga cikin manyan kwamandoji na kungiyar jihadin islami duk da cewa dai kungiyar ba ta yi wata wata ba tun daga rana ta fara mayar da martani da makamai masu lizami to amma a ranar asabar isra'ila ta gashe kwamanda na biyu a cikin kungiyar jihadin islami bangaren sarayil kotis ko kuma kotis brigade bangaren soja na wannan kungiya wato khalid mansur wanda shi ma isra'ilin ta kashe shi ne yankin zirin gaza ranar asabar din to amma daga wannan lokaci kuma martanin da jihadul islami take mayarwa ya canza salo domin kuwa a ranar asabar kawai kungiyar jihadul islami ta mayar da martani da makamai masu lizami fiye da 500 a kan isra'ila kuma waɗannan makamai kai tsaye sun fada ne a biranen tel aviv da kuma askalan kamar da kuma wasu daga cikinsu suka fada kan babban filin sauka da tashin jiragen sama na bingorian wanda shine babban jirgin sauka tashin jiragen sama na tel aviv wanda kuma shine babbar hanyar shige da fice ta isra'ila wani lamari dai ya tayar da hankalin yahudawa inda dubban ɗaruruwan yahudawa a biranen tel aviv ɗin da askalan suka shige wuraren da aka tanadar masu a ƙarƙashin ƙasa domin tsira da rayukansu. su wanda wannan yana ɗaya daga cikin abubuwa da suka faru a baya bayan nan waɗanda suka tada hankalin yahudawa suka jefa su a cikin firgici wanda kuma hakan yana ɗaya daga cikin abin da kan kawo matsala ga manufofi na 'yan siyasa da suke mulki Ya yi lafit prime minister isra'ilan ya yi alkawalin cewa za a ci gaba da kai hare-hare a yankin zirin gaza akalla tsawon mako guda amma a lokacin da ya ga martanin jihadar islami ya tsananta matuka. ya sa alatilas a daren wannan lahadi bakwai ga watan agusta firaministan isra'ilan ya dawo ya amince yana labar kasar masar da ta taimaka ta shiga tsakani domin a samu a tsagaita wuta ta yadda jihadul islami za ta dakatar da hare-haren makamai masu lizami da take an tayawa a kan biranen tal Abib da askalan da sauran manyan birane na isra'ila wannan ya sanya jihadul islami ta kafa sharɗanta wanda alatilas isra'ila ta amince da dukkanin sharaɗin da ƙungiyar jihadar islami ɗin ta bijiro a yayin tattaunawar da ta gudana a tsakanin masar da kuma isra'ila daga cikin sharaɗin da jihadar islami ta kafa har da sakin wasu daga cikin 'ya'yan ƙungiyar da isra'ila take tsare da su a gidajen kaso daga ciki har da wasu manyan kwamandojin ƙungiyar guda biyu baya ga kuma janye wasu da dama daga cikin takunkumai da isra'ila ta kakaba yankin zirin gaza da kuma sassauta killacewar da ake ma yankin da kuma shigar da ababen bukatar rayuwa na al'ummar wannan yanki wanda kuma isra'ila ta amince baki ɗaya da dukkanin waɗannan sharɗa da jihar islami ta gindaya domin dai a samu a tsagaita buɗe wuta kuma a dakatar da an taya makamai masu lizami akan biranen isra'ilan. to a ɗaya ɓangaren kuma ɓangare daban-daban na ƙasashen duniya sun mayar da martani dangane da abin da ya faru musamman ma ganin cewa a daidai lokacin da isra'ila take kai hare-hare a yankin zirin gaza wanda ta kashe fararen hula a ƙalla 46 da suka haɗa da mata da ƙananan yara goma sha biyar ƙasashen duniya da dama sun mayar da martani da kuma ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama ƙasar iran ta mayar da martani da cewa abin da isra'ila take yi yana da alaƙa ne da shiru da ɓangarorin ƙasa da ƙasa suke yi wanda kuma yin shiru da rashin ɗaukar matakai na ladabtar da isra'ila yana a matsayin halasta mata ayyukan barna da kuma ayyukan yaƙi da take tafkawa akan al'ummar falastino ita ma'ana ta ɓangaren gwamnatin ƙasar iraki ta mayar da martani akan abin da isra'ilan take aikatawa a falastino musamman ma na kisan falastinawa a yankin zirin gaza inda ta bayyana cewa rataya kan kasashen duniya safke na wanda ya rataya akan kan suna taka birki ga isra'ila kamar da kuma gwamnatin iraki ta jaddada cewa al'ummar iraki na tare da al'ummar din ɗari bisa ɗari ita ma gwamnatin ƙasar qatar ta yi kakkausar suka a kan kisan kiyashin da isra'ila take yi wa al'ummar dino da kuma keta alfamar masallacin kudus da sauran wurare na ibadar musulmi kamar da ita ma gwamnatin saudiya ta fitar da bayani ta hanyar ma'aikatar harkokin wajen kasar inda ta yi allah wadai da har-haren na isra'ila musamman ma dai farmakin da wasu yahudawa suka kai a cikin masallacin kudus a ranar asabar ɗin ta gabata tare da keta alfarmar wannan masallaci mai daraja kamar da kuma gwamnatin saudiya ɗin ta kirayi sauran ɓangarorin ƙasa da ƙasa da su aiwatar da dukkanin abin da ya dace na ganin cewa an dakatar da yaƙi da kuma sanya isra'ila ta mutunta dokoki na ƙasa da ƙasa sannan ita ma ta bangaren gwamnatin kasar jordan ta bayyana abin da isra'ila ta yi da cewa ya saba wa dukkanin yarjejeni da ta rataba hannu a kansu na yin sulhu da kuma zaman lafiya a tsakaninta da falastinawa a shekarun da suka gabata sannan kuma jordan ta jaddada cewa za ta ci gaba da nuna cikakken gombanta ga umar falastino da kuma bayar da kariya ga masallacin kudus mai alfarma ita ma'ana ta bangaren kungiyar kasashen larabawa da ma kungiyar kasashen musulmi duk sun fitar da bayanai na yin allah wadai da waɗannan matakai na isra'ila kamar da ita kuma gwamnatin falasɗinawan ta buƙaci a gurfanar da isra'ila a gaban kotun manyan laifukan duniya domin ta fuskanci hukunci akan laifukan kisan kiyashin da take aikatawa akan al'ummar falasɗinawa to a nasu bangaren masu bin lamarin da kuma yin sharhi a kansa ta fuskoki daban-daban musamman ma ta fuskar tsaro da kuma siyasa suna ganin cewa kungiyar jihadul islami dai ita ce ta yi nasara a wannan yaƙi da aka yi na tsawon kwanaki uku tun daga ranar juma'a har zuwa wannan lahadi da suke ganin cewa alatilas isra'ila ta durkusa kuma ta amince da dukkanin sharaɗin da jihadul islami ta gindaya kafin amincewa da dakatar da buɗe wuta baya ga kuma masanan sun yi imanin cewa isra'ila ta latsa ne domin ta ga irin martanin da zai biyo baya inda kungiyoyin falasinawa 'yan gwagwarmaya musamman ma dai jihadul islami ba su mayar da mummunan martani akan isra'ila wanda ya girgiza yahudawa a manyan biranen tal aviv da askalan ba to da isra'ila ta ci gaba da wannan yaƙi a yankin zirin gaza har na tsawon lokaci da kuma yin kisa na fararen hula ba ga kuma masanan sun yi imanin cewa lafid yana so ya yi amfani da wannan damar ne domin ya sama ma kansa farin jini musamman ma yadda zaɓuka suke karatowa a isra'ila ɗin wadda kuma gwamnatin su ta yi bakin jini matuka domin kuwa tun bayan kawar da gwamnatin netanyahu gwamnatin da ta biyo bayan ta bata iya taɓuka wani abin a zo a gani ba na kyautata rayuwar yahudawa da suke cikin isra'ila wadda kuma wannan ya sanya lafid ya yi amfani da wannan damar domin nuna cewa shi gwarzo ne kuma mutum ne mai sadaukarwa domin kare yahudawa da rayuwarsu daga abin da yake kira barazana ta 'yan ta'adda falasɗinawa. To jama'a masu sauran lokacin da muke da shiyar skim dole anan zamu ja da zamu shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a ji mu dauki da wani jigon. Kafin wannan lokaci a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya.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 jama'a masu haruwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na guzurin hanya shirin da har yanzu muna nan a wani fage mai muhimmanci fage na ilimi wanda a wannan fage muke kawo maganganu hadisai da ruwayoyi da kuma isharori da shiryarwa ta magabata dangane da ilimi da abubuwan da suka shafi ilimi domin mun yi bayani akan ilimi yana daga cikin mafi girman al'amura wanda mutum ya rike shi to wallahi ya riki guziri wanda zai kama turba ta koma zuwa ga Allah da shi domin babu abin da ya fi shi muhimmanci a rayuwarmu ta mu ta yau to kamar yadda muka saba yau ma muna ɗauki da wani hadisi mu fara da shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan hadisin ya zo a cikin littafin kanzul ummal wanda a cikin hadisin yake cewa masta zallallahu ta'ala abdan illa hurrimal ilmu wato babu wani lokaci da za ka tabbatar da cewa ubangiji su ta'ala ya kaskantar da wani bawa daga cikin bayansa, hatta sai ya ya haramta masa ilimi idan Allah ya kaga cewa ya haramta wani samun ilimi bai samu ilimi ba to na wannan yana daga cikin alamomi na me na kaskantar da wannan mutum da Allah yake kamar yadda kuma wani hadisin shi ma ya zo dai daga manzon manzon tsira sallallahu alaihi wa wasallam yake cewa mastar zallallahu ta'ala abdan illa harrama alaihi ilma wal adaba wato ubangiji da ɗai bai taɓa ƙasƙantar da mutum ba face sai ya haramta masa ilimi ya kuma haramta masa dukkan wasu abubuwa na ladabi ladabi wato ka ga mutum ba shi da tarbiya ba shi da ɗabi'u kyawawa sannan dama kuma ga jahilci tare da shi to wannan alamu ne na ƙasƙantar da shi da allah ta'ala yi a cikin wannan hadisi lallai yana da muhimmanci mu kasance masu lura da cewa ashe in ka ga mutum yana neman ilimi ya kama tafarki na neman ilimi kamar inda hadisai da dama suka nuna to alheri ne Allah yake nemansa da shi amma ga mutum ya kasance yana gujewa ilimi baya son sa ko ya yi ya yi ma wani lokacin ba don Allah ma mutum yake neman ilimi ba amma bai same shi ba aka hana masa ilimi to yana daga cikin wasu hanyoyi musamman da ilimi da wato al'amura na tarbiyya ita ba mai tarbiyya ba ba shi da kyawawan ɗabi'u shine duk abin da ka sani na munanan ɗabi'u yana ɗauke da su sannan kuma ga jahilci da tare da shi to wannan yana daga cikin alamomi na ƙasƙantar da shi akwai wani hadisin shi ma <clears throat> wanda yake nuni da irin wannan kamar yadda ya zo ibn abul hadid yana yin bayani dangane da wannan alamomi yake cewa ai ana magana akan alama wace irin alama ishe alama ta fushin Allah gabawa idan kana so ka ga wasu alamomi daga alamomin da su tabbatar cewa Allah subhanahu wata'ala yana fushi da bawansa sai yake cewa shi ne ubangiji ya fushi da shi ta hanyar ilimi hana masa ilimi ka ga mutum ya zama cikin jahilci ba ma ya son ilimi ba ya tashi neman sa yana ma yin gaba da ma wasu abubuwa na ilimi to wannan alama ce ta cewa lallai ubangiji subhanahu ta'ala ya yi fushi da mutum to wayannan hadisai da wayannan maganganu na magabata akwai darussa da dama a ciki ashe mutum ya kamata ya dinga tuhumar kansa ya ga ya ɗora kansa akan tafarki na neman ilimi ya riƙe ilimi a matsayin guziri wanda zai tafi ya kama turba ta koma zuwa ga Allah da shi ko ba haka ba matukan bai yi haka ba to tabbas yana cikin wata, wata fagamniya yana cikin wani hali wanda ya kamata ya koma ya tuba zuwa ga ubangiji wa ta'ala sannan ya ɗauki kafarsa ya ɗora akan neman ilimi tun da dai waɗannan maganganu sun nuna mana cewa wato jahilci da kuma a hana wa mutum ilimi abu ne da yake nuna fushin Allah ga ɗan adam to ka ku a ce ka tafi lahira kana dauke da fushin ubangiji kaga wannan abu bai ba akwai wani hadisi shi ma daga dai manzo din sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa al'ilmu ra'asul khairi kullihi wato ilimi shi ne kan dukkan wani alkhairi wal jahalu ra'asul sharri kullihi shi kuma jahilci shine kan dukkan wani sharri wannan hadisin lallai lallai lallai kada mu samu shakku wannan magana tabbas haka take domin dukkan wani sharri da za ka gani tare da wani sharri daban-daban in ka duba za ga bai yi karatu ba za ga cikin jahilci ya taso yanzu misali a irin waɗanda ake kama nan suna ainihin satar mutane su yi garkuwa da jama'a domin neman kuɗin fansa ai an kakkama wasu da dama a nan hanyar a najeriya kenan misali a jamhuriyar najeriya hanyoyin da hanyar da ta tafi daga kaduna ta kama zuwa abuja an kakkama waɗansu daga cikinsu da ake hira da su sai ga su jahilai ne ta fitar rai sun ko ce musulmai ne su amma ba su iya karanta fatiha ba ba ko ya suke sallah wallahu alamu ba su iya sallan ba ba su iya ba su da komai na ainihin ilimi akwai waɗansu ma da suka dinga cewa wai ai suna zargi ne akan cewa ma an ƙi zuwa a gina musu makarantu a guraren su a ruga da suke zaune to kaga inda gaske ne wannan kin zuwa da aka gina musu ba a je an gina musu ba to kaga a sai gwamnatin ita ce ma ta kasance ummul aba'isin duk wa'annan abubuwan da suke domin in har aka haramta wa mutum ilimi ba a bashi ilimi ba ya zama cikin jahilci to gashi nan wannan hadisin mai yake cewa wal jahalu ra'asu sharri kulli ra'asin wato tushe da ko kuma ka ce kololuwan sharri kan sharri inda zaka mabubbugan sharri baki daya to babu wani abu wanda ya shige jahilci shi kuma alkhairi dama ko a cikin gida ne kaga wannan ya yi karatu ya nutsa a cikin karatu ya daɗe yana karatu ya kai wani matsuwa na ilimi za ga cewa duk alkhairai suna tattare da shi wanda kuma ya kasance a cikin gida din ko da ko uwa ɗaya uwa ɗaya suke kaga wani shi kuma dama kwata-kwata ya maki karatu ya ƙi komai na neman ilimi ya zama kurin shi dai gashi nan ci zaune to ko da sun girma wa'annan biyu sai kaga bambanci su sai kaga wannan yana kutsa cikin wasu ayyuka wadda in ka duba ka tabbatar kamar sharri ne a ciki shi ko wannan za ga cewa alkhairai daban-daban suna tattare da shi saboda wannan ilimin da yake tattare da shi to wannan hadisi shi ma na rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lallai hadisi ne wanda ya kamata mai tsokaci a ciki mu yi tuntuntuni a ciki sannan mu yi wani abu na riko da hadisin a aikace domin ya zame mana guziri a ranar kiyama ba ma lalle sai an je kiyama din ba a mu a nan duniyan da muke kan hanya ta koma zuwa ga Allah kamar yadda muke ta bayani ne duk gaba ɗayan mu akan hanya muke ta kuma zuwa ga ubangiji subhanahu ta'ala to babu wani guzirin da za mu iya riƙewa a bisa wannan tafarki da muke kai na koma zuwa ga Allah babu wani guziri dangane da mu fiye da wannan abu da muka riko da shi na ilimi to akwai ma wani hadisi shi kuma wato daga ainihin na ganin daga imamu ali alaihi salam imamu ali a cikin wannan hadisi yake cewa an ciro wannan hadisi daga gurarar hikam yake cewa al'ilmu asulu kulli khairin masha Allah wato ilimi shine tushen dukkan alkhairi wato kaga wannan kwatankwacin wancan hadisi na rasulullah sallallahu alaihi wa alihi yake cewa aljahalu aslu kulli sharrin kuma shi jahilci shine tushen dukkan wani sharri wannan dama kun sani a yi maganganun imamai komai nasu na iliminsu sun shawo shi ne daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to waɗannan waɗansu abubuwa ne wanda ya kamata gaba ɗayanmu ya kamata mu yi tsokaci mu yi tuntuntuni mu kasance masu ƙoƙari wajen aiki da waɗannan maganganu na magabata domin neman ilimi da kuma aiki da shi da kuma sashi ya zama a gabanmu wato cikin dukkan wasu takallubat ɗinmu kai kawo ɗinmu to shine koren wani abu wanda yake mafi muhimmanci a cikin dukkan wani guziri da za mu iya riƙewa mu kasance tare da wannan guziri ɗin a wannan tafarki da muke kai na koma zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala to saboda lokaci bari mu tsaya anan nan sai allah ya kai mu wani ainihin shirin na gaba insha Allah wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin masu sauraron yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato afirka a yau Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku haka warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura waɗanda suke wakana a nahiyar Afirka ko kuma wasu batutuwa waɗanda suke da alaƙa da nahiyar. Wanda a yau shirin zai dubi ne dangane da kisan da aka yi wa jagoran ƙungiyar Alƙa'ida da kuma irin tasiri da hakan zai iya yi ga kungiyar musamman ma aikace da kungiyar take gudanarwa a cikin nahiyar afirka wannan dai shine abin da shirin zai dubi a kansa ta fatan masu saurari za a biyo musanna hankali domin jin cikakken shirin a ƙarshen makon da ya gabata ne dai amurka ta bayyana kwatsancewa ta halaka shugaban kungiyar alkaida yaman zawahiri wanda hakan yasa ake daga ayar alamar tambaya akan makomar kungiyar shin ko hakan zai tasiri a aikace-aikacenta a yanzu da kuma a nan gaba da farko dai zai yi kyau ne mai yi waiwaye akan ita wannan kungiya ta alka'ida wadda kalma ce ta larabci da ke nufin sansani kungiya ce dai ta 'yan ta'adda wadda aka haramta wadda kuma burinta shine kai hari akan duk wasu maradu na kasashen yammacin duniya a ko'ina suke tare da kuma neman ganin bayan duk wasu gwamnatoci waɗanda suke da alaƙa da ƙasashen yammacin turai ko kuma take ganin cewa ba sa bin tafarki irin na aƙida daidai da fassarar ta akan musulunci wanda ƙungiyar take yi walau a afirka ne ko kuma a asiya an dai ƙirƙiri ƙungiyar alƙa'ida ne a ƙarshen shekarun 1980 yankin kan iyakar afghanistan da kuma pakistan daga cikin ragowar sojojin sa kai na larabawa waɗanda suka je can domin yaƙar tsohuwar tarayyar soviet a lokacin da ta mame afghanistan a gwamnan shekaru da suka gabata alka'ida dai ta yi ƙaurin suna a ko'ina a duniya inda ta kai ana mata kallon babbar barazana ko kuma abokiyar gaba ta farko a ƙasashen yammacin duniya wannan kuwa ya kasance ne saboda irin damar da ta samu na kai hare-hare na gaba gaɗe da kuma ƙunar baƙin wake a kan maradun ƙasashen yammacin duniya wanda hakan ya sa ta rika samun mabiya masu tsatsauran ra'ayi waɗanda suke burin kai irin waɗannan hare-hare ko da kuwa a bakin ransu ne inda suke ganin sun yi shahada a shekara ta 1988 ta kai jerin hare-hare na bama kusan lokaci ɗaya akan ofishin jakadancin amurka wanda ke kenya da kuma wanda ke ƙasar tanzania inda ta kashe mutane da dama yawancinsu fararen hula ne kuma 'yan afirka a shekara ta 2000 ta kai hari da wani ɗan ƙaramin jirgin ruwa wanda ta sha shi da bama bamai inda ta kara shi a jikin katafarin jirgin ruwa na yaki na amurka wato uss call a tashar jiragen ruwa ta adin da ke ƙasar yaman inda ta kashe mutane akalla goma sha bakwai tare da lalata jirgin na biliyon daloli a ranar goma sha ga watan satumba shekarar ta dubu biyu da ɗaya ƙungiyar alƙa'ida ta kai hari wanda ya girgiza amurka tare da tayar da hankalin duniya kungiyar ta yi fashin jiragen sama guda hudu a sararin samaniyar amurka inda ta karkatar da biyu daga cikinsu su kai karo akan tagwayen gine guda biyu na cibiyar kasuwanci da suke birnin new york harin da ya rushe waɗannan tagwayen gine-gine tare da haddasa gobara a wurin 'yan kungiyar sun kuma yi nasarar karkata akalar wani jirgin zuwa kan ginin hedikwatar tsaro ta amurka wato pentagon da ke birnin washington yayin da fasinjoji na ɗaya jirgin suka ci karfin 'yan kungiyar waɗanda suka yi fashin jirgin na hudu abin da ya kai ga faɗuwar jirgin a wani fili inda dukkanin mutanen da suke cikinsa suka rasa rayukansu a dukkanin waɗannan hare-hare na rana ɗaya kusan mutane dubu uku ne suka rasa rayukansu an yi wa wannan rana da alkaida ta kai waɗannan hare-hare lakabi da ranar goma sha ɗaya ga watan satumba ko kuma 9-11 wannan hari da ya kasance mafi muni wanda aka taɓa kai wa amurka a cikin ƙasarta kuma shine zama hujjar da amurka ta fake da ita wajen abin da take kira yaƙi da ta'addanci bisa hujjar cewa an shirya wannan shiri ne na kai hari daga sansanin alka'ida wanda yake tsaunukan afghanistan da gwamnatin taliban ta ba shugabannin ƙungiyar alka'ida mafaka hakan ya sa amurka da ƙawayenta suka kuduri aniyar fatattakar 'yan ƙungiyar amurka ta ɗauki shekara goma kafin ta iya gano inda shugaban kungiyar alka'ida osama bin laden yake ta kuma kashe shi a kasar pakistan a watan mayun shekara ta 2011 bayan kashe osama bin laden nan da nan kungiyar ta nada sabon shugaba wanda dama ya kasance shine mataimakin osama bin laden wato ayman zawahiri kwararren likitan ido dan kasar masar a tsawon jagorancin sana shekara sha 11 ayman zawahiri ko kusa bai iya samun fice da kwarjini irin na bin laden ba daga mabiya kungiyar alka'ida bayan wani lokaci sai ya kasance kungiyar ta rika rasa mabiyanta inda matasanta suke sau shiƙa zuwa sabuwar ƙungiya wadda ta fito daga cikin ƙungiyar wannan sabuwar ƙungiya mai tsatsauran ra'ayi ta fito daga alƙa'ida wadda kuma ta kira kanta islamic state ko kuma isis wato dolar musulunci a iraki da syria kasancewa a zawahiri a wani gida wanda ke kusa da fadar gwamnatin afghanistan karkashin taliban inda amurka ta gano har ta halaka shi hakan ya nuna cewa dai taliban tana nan daram da alakata da kungiyar alka'ida a wuraren da kungiyar alka'ida ba ta da girma ko tasiri a yau ta yadu inda take da mabiya nan da can a kasashen duniya yawancin waɗannan kasashe kun ba su da wata tsayar gwamnati ko kuma gwamnatin tana da rauni misalin haka shine somalia kungiyar ashabab wadda take da alaka da kungiyar alka'ida yanzu ita ce kungiya ta masu ikiran jihadi da take da karfi a kasar somalia nahiyar afirka yanzu ta zama wani sabon fage wanda kungiyoyi masu ikirarin jihadi kamar su alka'ida da isis musamman ma a wurare irin su yankin sahel da ke arewa maso yammacin afirka suke samun gindin zama sai dai ba wai kawai suna yaƙi ne domin kawar da gwamnatocin da suke yi wa kallon na kafirci ne ba a'a suna ma yaƙar junansu inda abin yakan shafi fararen hula a wasu lokuta wanda kuma ba su da wata alaƙa da gwamnatocin ko kuma ƙungiyoyin 'yan ta'addan har yanzu alka'ida dai tana ci gaba da kasancewa ƙungiyar ta'addanci a gabas ta tsakiya osama bin laden dan ƙasar saudiya ne shine kuma ya kafa ƙungiyar sannan aiman azawahiri ɗan ƙasar masar ne wanda wannan ya nuna cewa shugabancin ƙungiyar kusan yana nan karkashin larabawa kuma har yanzu ƙungiyar tana ci gaba da kasancewa da tasiri a arewa maso yammacin syria inda lokaci zuwa lokaci hare-haren amurka kan kai ga maboyar shugabanninta sakamakon mutuwar aiman alzawahiri watakila a yanzu alka'ida ta yi kokarin sake farfaɗo da ayyukanta karkashin wani sabon shugabancin da kuma sabbin dabaru duk wata hukumar leƙen asiri wadda bata san abin da take yi ba ne kawai za ta iya zartar da hukuncin cewa barazanar kungiyar alka'ida ta kawo ƙarshe saboda mutuwar aiman zawahiri domin kuwa ƙungiyoyin ta'addanci irin su alka'ida ƙungiyoyi ne na mutane waɗanda suke da aƙida wadda a kanta suka gina komai nasu kuma sun yi imani da abin da suke yi wanda hakan ne ma ya sanya har suke mutuwa suna sane domin kuwa a imanin su mutuwa ba asara ba ce shahada ce kuda kuwa sun kai hari ne na ƙunar baƙin wake wanda ya kashe fararen hula musulmi a masallaci ko a kasuwa ko a asibiti ko a makarantu matukar dai wa'annan musulmin ba suna tafiya ne akan aƙidar da irin waɗannan ƙungiyoyi suke imani da ita ba a mahangarsu wanda kuma sukan yi musu hukunci da kafirci da ma halasta jinanansu. ta jama'a masu rai lokacin da muke da shiya da suke mu dole anan zamu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a ji mu dauke da wani jigon kafin lokacin abudin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. sauraro tun da muna da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara. Iran ta yi da gumda baki ya duniya ta yi kan laifukan yaƙi da Isra'ila take tafkawa. A wata azantawa ta yau da minista harkokin wajen ƙasar Iran Amir abdullahi ya yi da takwaransa na kasashen Lebanon da Siriya. Ya yi da gunda baki da ƙasashen duniya suke yi game da ɗanyen aiki da gwamnatin Yahudan Sahiyun take ci gaba da tafkawa a yankin Gaza. har ila yau ministocin harkokin wajen kasashen guda uku sun yi musayar ra'ayi kan irin halin da ake ciki yanzu haka a yankin gaza da kuma irin matakan rashin tausayi da gwamnatin sahiyuniya take dauka kan al'ummar gaza da haddasa shahadar mutane da dama tare da jikkata fiye da ɗari biyu ciki har da mata da yara ƙanana a nasa bangaren ministan harkokin wajen ƙasar siriya faisal mikdad ya yi ishara game da tattaunawar da ya da sojojin ɗin majalisar ɗinkin duniya antonio guterres game da buƙatar gawa da ake da ita da ɗaukar matakan takawa isra'ila birki na ci gaba da harin ta'addanci take kaiwa kan fararen hula a gaza kuma ya cir da harin da ta kai a baya-bayan nan a nasa bangaren manzan musamman na misal ɗinkin duniya a yankin falastini ya bayyana sa kan sabon laifukan yaƙi da gwamnatin sami ta tafka a baya-bayan nan da kai na kai hari kan al'ummar gaza ya ce ci gaba da kisan falastina da isra'ila take yi ya zama abin kunya a lokacin da duniya ta sa ido tana kallo. Ƙungiyar Hezbollah ta ce ruwan rokokin 'yan gwagwarmaya ne suka tilasta wa Isra'ila amincewa da daktar da buɗe wuta. Babban sakajin ɗin ƙungiyar Hezbollah sai da Hassan Nasrullah ya ji da cewa yanzu komai ya bayyana a fili ga Isra'ila abokiyar gaba a jiya Lahadi tana son daktar da buɗe wuta ne kawai don ba za ta iya ci gaba da jurewa makaman roka da ake harba mata ba daga Gaza. masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da rana idan lakai mu za ku sake jin mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumudumin su a hali yanzu a madadin du'an da kuka ji muryoyin su tayar amin yake cewa mu yi ne lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.